Lamarin da ya ɗauko tushe ne tun bayan da majalisar 'yan Nijar da ke zaune a ƙasar Libya ta hanyar mai kula da hulɗa da jama'a na majalisar suka zo nan gida Nijar domin sanar da magabata da duk wasu wanda suke iya taimaka musu kan halin da suke ciki a ƙasar ta Libya inda suke zaman cirani. Inda suka ce ofishin jakadancin ƙasar Nijar da ke a ƙasar Libya bai damu da halin da suke ciki ba. abin ma da ya sa a wannan muhawara aka gayyaci ofishin ministan harkokin waje na kasar Nijar domin ba da ba'asi kan wannan matsala, amma ba tare da sun samu halarta ba. shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na kasar Nijar ne dai farfesa Khalid Ikili da kanshi ya jagoranci buɗa wannan muhawara kan bakin hauren 'yan Afirka da ke zaune a Libya. Isa Tahiru kwamishina ne a hukumar kare hakkin bil'adama ta kasar Nijar. bayan koke-koke da mutane da zai zamanto suke can libya suka aiko ta kamata a tattauna kowa ya ji abin da ake ciki kowa kuma ya gane abin da ake ciki wannan zai iya kawowa ko hukuma su ma da kansu su san matakin za su ɗauka don abin a samu mahita gare shi An dai samu halartar manya-manyan jami'ai har ma da babban lauyan nan Metir Bashir ɗan Nijar da ke birnin Montpellier na ƙasar Faransa wanda za su bi diddigin lamarin domin sanar da duk wanda ya kamata ya san wannan batu na musgunawa da 'yan Afirka ke fuskanta a ƙasar ta Libya. Abdulmumin Abbas masani ne kan harkokin tsaro da yaƙi da tsatsaurar ayi da ya halarci muhawarar cewa ya yi. kun ji dai cikin wani shaida ma da wani dan kasar Nijar ya bada ya nuna da cewa jakadan Nijar da an can Libya kamar bai aikin shi ina tsammanin kuma duka jakadodin kasari na Afirka da an cikin Libya watakila ba su aikin su shi yasa ana gallaza ma yan Afirka da ke taya Libya an yaki shekaran an ce an watsa wuta wani wuri an kashe mutane bakin habire ne da za su taya turai an kama an kai wani wuri an kasa su kasu an ka zo an ka bubuge su ciki akwai yan Nijar da an kashe amma sai kasance jakadan Nijar tun hudu ga watan jaka da Nijar bai yi magana ba bai ce ga waɗanda an kashe sai dai a hudu gawa a kawo mutane. An dai ga matasa 'yanci rani da suka fito daga kasashen Liberia, Nigeria, Senegal, Chadi da kuma kasar Gambia wanda a hali yanzu suke a nan birnin Yamai inda ɗaya bayan ɗaya suka bayyana halin da suke ciki na kunci yayin da suke a can kasar Libya inda ake sayar da su kamar bayi kuma a cewar Mutari Gado ɗalibi a jami'ar birnin Yamai wanda a hali yanzu yake koyon aiki a hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar Nijar. Rashin gudanar da kyaukyawan mulki ne dai ke sanyawa 'yan ƙasashen na Afirka na yin kwaɗayin barin ƙasashensu da zumar zuwa Turai lalle rashin iya shugabanci shine na farko wanda gasa 'yan afirka suna hita suna yi ketare tunda ba a himu komi ba kiran da za mu yi ga mahukunta shine su ji tsoron allah su ga tausayin talakawa kuma su ga tausayin kansu da tambayar da za a musu gobe kiyama su yi gyara wanda zai sa afirka ta samu ci gaba kuma mu samu rage-ragen mace-mace wanga na 'yan uwanmu matasa daga su ta ture wurin neman arziki wanda suna da shi nan amma mahukunta sun ki su tsaya su gyara ƙasa su gyara afirka don mu samu mu ci unhwanin ta mu da ƙarshe dai wakilin jakadan ƙasar libya a wurin wannan muhawara ya sha alwashin cewa za su gabatar da dukkanin koke-koken da aka gabatar ga shugaban gwamnatin kasar ta libya domin ɗaukan mataki sannan daga nata bangare sabuwar wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta oem a nan nijar ta sha alwashin kawo gyara a cikin ayyukan da suke na tallafawa bakin haure salisu bukari dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar